da aji gaskiya sun yi kokari sosai amma ba abun da za mu sai abun da alƙalan musu suka bayyana mana to za mu wuce musu tsakanin matakin aji na ɗaya na hudu da kuma matakin aji na biyar wanda darasinsu yake cewa adalci da rashin adalci wanne ya fi bunƙasa a wannan ƙasa tamu ta najeriya

kafin ganja abin da ya tara musan sun fara nuna ba daga shugaban taro alƙalin da kula da lokacin manya manya ta hakan baki yan kwana ba karan mawara yan kwana da jirgin da mawara ba da farko suna na tijjara abdullahi ɗaya daga cikin wakilin masu wakiltan aji na tsaya a ranar domin na kare bangare na da yake cewa adalci da rashin adalci wanne ne fi kasa a wannan ƙasar tamu najeriya duba ga nazarin da na yi idan muka yi la'akari gabaki ɗaya ma adalcin adalci ma shi kowanne yawa da misali dalilai na gabar haka da nake cewa rashin adalci ya bewa wanda masu yi lissafi sun tsaya sun lissafa masu ɗaukar hoto sun dauka sun gane masu zanawa sun gama gana sun gama tabbacewa rashin adalci ya ko ne a Najeriya wani ƙasar ta Dalili na da farko rashin daukan ma'aikatan da gwamnati take idan muka yi la'akari a wannan ƙasar tamu gabaki da yawancin mutane sun yi karatu amma gwamnati sama da rikes aikin yi ba wannan adalci ne ko kuma yanzu a wajen amma za ka yi murabi ya karshe mutane su kai wannan abubuwa rikes aiki ba ko ya ga ka dangare ka bai ka zama bai gwamnati ba biya shi ba to kuna tsaron abubuwan da zai wani abu a masa bindiga da kuɗaɗe bai zama dan boko ba ko bai shashai ba ko kai tayar aka ma gashi ka koma kashe mutane ba da ko ba wani ba kai da Allah mahaukata ne. Shin za ku musu ya rashin adalcin da ake a wannan ƙasar tamu Najeriya? Za ku musu ko ma mai arziki. shago ba ko ya kaji hayya hayya da dare to tabbas a ba ma ku ko ku da na ko ma ma da ku ku ku ci ai ina da wannan mutum da so hidima shi ba ko shi da cewa shi ma da ya yi ya dai yi fata-fata yanzu amma bari mu je ɗaya ɓangare ya zo wanda abdulmajid komi lalacewar akuyar da ba ta haihuwa ta fi ƙarfin karya ko jimina ta kiba kanta ta ko ba a kira ta kaza ba ruwa cokali ɗaya ya isa mai hankali yin wanka sunana abdulmajid el yakub ɗaya daga cikin wanda yake wakiltar aji na biyar a dangane da magana wanda take cewa adalci a nan gida najeriya adalci da rashin adalci wanne ne ya fi bunƙasa a wannan ƙasa tamu duba da nazari da tunanin da na yi ya nuna min cewa adalci ya fi rashin adalci yawa a cikin ƙasar nan tamu na farko dalili na na farko shine ɗaukar ma'aikata daukar ma'aikata ƙarya ne ka ce a ƙasar nan ba a ɗaukar ma'aikata gwamnatinmu tana iya bakin ƙoƙarinta domin ta kawo mana ma'aikata waɗanda za su kula mana da fannin lafiya makarantunmu har da ma masu kare mu masu kare mu tsaro da ka iya faɗa mun cewa wani mutumi ne wanda an sani bayi da adalci muke iya tunawa da shi a nan Najeriya babu duk wanda in har muka san yana adalci a ƙasar nan namu akwai dole lokacin da za mu iya tunawa da shi saboda ya yi mana abin kwarai kuma ko a yaushe za mu iya tunawa da shi ba sai wani lokaci national space na dole ba na biyu shine hmm. na biyu harkar lafiya gwamnatinmu tana iya bakin ƙoƙarinta domin ta kawo mana likitoci wayanda za su duba mu ƙarya ne ka ce haba kai kuwa hajjin da ake kula da marasa lafiya in har babu wannan kuma maganan ƙarya ne dole gwamnati tana iya bakin ƙoƙarinta domin ta kawo mana likitocin wanda za su dinga kula da lafiyar mu ba lallai sai ka je asibitin kuɗi ba wannan gwamnatinmu tana iya bakin ƙoƙarinta a kai

mata sun kama hoto kafin nan abin da ya tara mu zan son mika sakon gaisuwa na ga shugaban taro da lokaci yan uwana yan uwana ɗalibai barkanmu da warhaka sunana mustapha muhammad ɗaya daga cikin wakilai masu wakiltar aji na tsaya nan ne ba don komai ba sai dan na kara bangare na da yake cewa adalci da rashin adalci wanne ne fi bunƙasa a wannan tamu najeriya duba da nazarin da na yi rashin adalci ya fi bunƙasa tare da manya-manyan jibga jibgan tafkan dalilai na kamar haka dalili na farko tsaro haba yan uwana ɗalibai hau wani ne zo zo dinga kashe ku da dogon zance yana can muku eh, ana muku adalci da ana adalci yan boko haram za su suna kashe mu su bi mu makaranta su bi mu gona su bi mu gida su bi mu ko ina suna kashe mu ka kumanta a shekara ta 2015 ana bin mu gona ana kashe mu kaman beraye ana farautar mu kaman gomaye da ana adalci za a dinga mana ka dalilin na da biyu a fannin lafiya haba yan wana ɗalibai ku yi duban mana asibitai sun yi karanci likitoci sun yi karanci wasu asibitin babu gadaji wani asibitin ba magani wani asibitin ba allurai amma da gwamnati ta saka idanu a wannan dole matsalar na ta faru na san amsa ku ta ce a'a daga karshe ya yan uwana abokan gabza ni dai na baka takalminka mu hanya ka ka je kai tunani bari mu je da mai magana na biyu daga matakin aji na biyar aliyu salih imam sanin kanku ne kuma linzami ya fi karfin bakin ka duk wanda ka ji ya ce ya gatsa da igiya wasa ba ta faɗa rijiya ba duk wanda ka ji ya ce bai iya kuka ba wasa ne ba ta mutu ba ai mun kushe ya san hukuncin mu kafin in je ga abin da ya tara mu anan dan so mi ka galimar gaisuwa ta zuwa ga shugaban da alƙalin musu mai kula da mai kula da lokaci manya manyan baki yan wala abokan musu na tsaya nan ne ba dan komai ba sai dai in kare in na wanda yake cewa adalci ya fi rashin adalci bunƙasa a wani kasa ta ko ba ka Aliyu Sala Imam dalili na na farko zaman lafiya hmm. a yanzu idan muka duba a kasar mu Najeriya zaman lafiya ya fi rashin zaman lafiya bunƙasa jama'a me ya kawo wannan ba adalci ba ne. da babu adalci ba za mu taɓa zama da lafiya a kasar mu Najeriya ba da akwai labarin Boko Haram amma yanzu baka isa ka ce Boko Haram tana nan ba hmm. dalili na da biyu aiki a yanzu idan muka duba da yawa a ƙasar mu akwai masu aiki misali ana noma ana sana'a ana misalin sana'a akwai dukanci makeranci ko ga su nan dai da iri-iri da yawa da dai sauransu akan aikin yi a yanzu shugabanmu ya ebo duk wata duk shekara ana iban mutane duk wata ana biyan su dubu talatin aikin yan fawa don girma Allah mutane na wannan ba adalci bane da wa'annan manya-manyan dalilai nawa nake nake bada nake da wani shugaban taro ya duba su ya tsira ya ware mana kare da rabon da wannan dai shi ne kicima sannan kuma kafin mu wuce ta gaba za mu so mu gaidar da babanmu na wannan kungiya hamshaki sannan kuma a gaba vice principal na biyu a makaranta sannan muna mika gaisuwar mu ga babanmu shugaban kungiya malam umar kenan za mu so mu kira abu na gaba da aka tsara wato ne waƙar da zamu yi kungiyar mu masu waƙa abdurrauf sani za ka zo ka don nuna mana wata rufe kofa ko ta ina. Harshen Hausa ya yi fice ya rufe kofa ko ta ina. Da sunan Allah mai girma shi ke iko ko a ina. Ka ƙara basira a kwakwalwa ta wada ke a cikin kaina. Na tsaro zance rarara da babu kure ciki ko sauna. Akan ta fasahar 'yan Hausa da ta rufe kofa ko ta ina. Harshen Hausa ya yi fice ya rufe kofa ko ta ina. Ninka salati ga Rasulu manzo mai ƙarshen girma muhammadu dan abdullahi mai kima mai alfarma har da iyalai na gidansa da sahabu mazaje shafa ma da sauran masu biyar sunna a faɗin duniya ko ta ina. Amina Hausa ya yi kuje ya rufe kofa ko ta ina. Wani ya ji ina ta zubar zance akan ta fasahar 'yan Hausa na ce dukka tsaranta ta fi gaban kanwar lasa sai ko ya ce 'yar Hausar ce ta zamto gagarahun gasa na ce masa tabbas kuwa Hausa ta rufe kofa ko ta ina. Harshen Hausa mar bana magana ta sai fa da hujja mai karfi zauna sannan saurara in baka bayani don zaifi idan da abokai ka kira su ku ji a tare ba laifi a ƙarshen zance na tabbas ku gane ficen ta taho ta ina harshen hausa ya yi fice ya rufe kofa ko ta ina da fari a harsunan duniya hausa tana a sahun farko a jerin dukkan harsuna gurbin sha ɗaya ta ɗauko ta ɗaya take a sahu na gaba idan a afirka ka sauko a afirka kwarai kuwa ta yi fice ta rufe kofa ko ta ina harshen hausa ya yi fice ya rufe kofa ko ta ina harshen fari yawan jama'a shine madrid good news in hausawa a kiyasin su miliyan ɗari da daɗin hamsin a bakar fata ba mai wannan sai ita ɗaya hausar yasin ko a fagen adadin jama'a ta rufe kofa ko ta ina harshen hausa ya yi fice ya rufe kofa ko ta ina a dukka baƙaƙen al'umma ba mai wayon hausawa suna gaba gun wasan dambe ko kuma filin kokawa sun san kan wasa da maciji har kura su yi ɗaurewa har a wajen wasan tauri sun rufe kofa ko ta ina harshen hausa ya yi fice ya rufe kofa ko ta ina a fannin sana'a sun yi fice tun tarihi can baya saƙa fawa dukanci gyartai ke fafan ƙwarya noma ƙira wanzanci hausawa ba sa baya ko a fagen su ko fawa sun rufe kofa ko ta ina harshen hausa ya ko bako fage na gini tun can baya hausawa sun yo suna gano wasu ke tsara ta su nemi tsari gun yan barna ka ginin fadojinmu ka gane akwai manyan magina a afirka karan kaf hausawa mun rufe kofa ko ta ina harshen hausa ya yi fice ya rufe kofa ko ta ina tsari na gida a gina a shiga afirka a da ba tamkar mu rumbu gefe ga madafi can ga bayi sai dai mu can zauruka can bishiya nan matan matanmu zaman gandu ma mun yi fice mun rufe kofa ko ta ina harshen hausa ya yi fice ya rufe kofa ko ta ina in ku abinci kaso magana mu ne ja gaba gun tafiya ganyaye sai watsa ba duk na nan kaya kaya nama kifaye nan ma ana yin kiwo ko asaya nau'i nau'i na abinci mun rufe kofa ko ta ina harshen hausa ya yi fice ya rufe kofa ko ta ina Mule ka adab fannin waka hausa take farko a gaba a yawan kasafi na mawaka duk ba a yi kamar mu a tsari ba aji da aji na mawaka duk ba a yi kamar mu a tsari ba a wannan fannin hausawa mun rufe kofa ko ta ina. Harshen hausa ya yi ya rufe kofa ko ta ina. Muna da mawakar al'umma akwai kwanafa da a hausawa akwai na maza ganan sha'awa sai sana'a ku yi jerawa muna da na talle da barkwanci ko aiki aka aikawa da fice da daka da ka'i da nika da sauran aiki ko a ina. Harshen Hausa ya yi fice ya rufe kofa ko ta ina. Ana ko ita Hausa a nan ƙasa da wajen Hausa. da wajen hausa ingila china da amurka wasu suna yi a faransa yawan adadin farfesoshi da daktocinmu a fanninsa ya sani nake ta bugan kirji na nuna ficenmu ta ko ta ina harshen hausa ya yi fice ya alfa ko ko ta ina ana digiri kan ita hausa fugus da udus fuji zance na abu eh, ga Buk kasu da basu duk suna akwai unumet ga umu can har da suluk a hasashe na ana yi har can fu don ta rufe kofa ko ta ina harshen hausa ya yi fice ya rufe kofa ko ta ina kaga ana hausa a kula har da kudma a can suma ga e, ga FUGGSU su ma sun ce ba dama NSU YSU YMSU a Kano ma fannin nazari da karatu mun rufe kofa ko ta ina harshen hausa ya yi fice ya rufe kofa ko ta ina hakika bayan ita hausa ba mu da harshe mai wannan yawan kasa yawan masana da na ɗalibai babu kamar ta a ƙasar nan yawan littattafai kundaye babu kamar ta a ƙasar nan yawan littattafai mun rufe kofa ko ta ina. Harshen Hausa ya yi fice ya rufe kofa ko ta ina. Abin da ya saura guda ɗaya ne za ni faɗo shi ku saurara. Hausa ta zama harshe na ƙasa lallai da kuwa mun mora. Ƙasar mu kwada ta bunƙasa da kuwa ta kere tsara. Sai ka ga mun yo fintin mun rufe kofa ko ta ina. Harshen Hausa ya yi fice ya rufe kofa ko ta ina. Kale ka ƙasashen duniya manya dukka ka duk in dai har ka ga ta cika ba ba ta riƙe harshen wani ba harshen ilimi harshen mulki ba zai zama harshen ya bare ba sai dai harshe na kasanta da shi aka aiki ko a ina harshen hausa ya yi fice ya rika ko daina abokai nan zan saka aya in rufe karfin kalami marfin kalami na ga masu bidar wayayi ta abdurra'uku sunana na taso a jihar bauchi misau aka binne cibi na ya jabbaru muna roƙon daɗin albarka ko a ina harshen hausa ya yi fice ya rufe kofa ko ta ina harshen hausa ya yi fice ya rufe kofa ko ta ina harshen hausa ya yi fice ya rufe kofa ko ta ina kawo ƙarshen wannan waka za mu koma manufar mu ta gaba wato ɗauki kai biyayya kun gane ko za mu koma ka ce ɗauki kai biyayya za mu fara wani kiran suna mu fasaru kamar yadda mai faɗa ya faɗa abu na gaba shine ɗauki kai biyayya wanda za mu kira sunan mutum ne a nan idan ya zo zai ɗauki nan ba zai buɗe damar faɗa masa abin da zai yi daga cikin nan mutum na farko shi ne yawa kuma idan bai yi ba akwai tara zai ba da naira ashirin na tara saboda an ba shi an ba an faɗa masa abin da zai yi bai yi mutum na farko shi shine abubakar lamaradatti namba ta shida wannan namba ce yana cewa ka cire abubuwa guda goma a jikinka a ana so come to the middle eh,

Kun shiru mana? Ka i murmushi da haƙori ɗaya. Ka i murmushi da haƙori ɗaya. Ba ɗ a y ne ta ba. Yayi, yayi, yayi. Yayi, Gel. Gel. Lokacin i n samari fuskanka da ƙarfi sau biyar kansil wannan wannan awon mamu yana duba bari mutum na gaba shine Muhammad Sani Sama'ila. Tufa, tufa, to maza. kai kai kai kai cikin leda da yawo a kawo leda a kawo leda kai a kawo leda leda leda cikin leda da yawo <laughs> ya cire ya cika hulansa cika hulanka da yawo cika cika hulanka da yawo cika ta El Yakub. Saboda shi ne shugaban makaranta an ya gagar naira ɗari biyar baya. Kai Hawaii, hawaye. Hawaii, suara.

Jump and touch the ceiling. Jump and touch the ceiling. Hey, Kai abin da zai sa kowa dariya. Usman Abdullahi Ka irin na sakara. Jésù ka yi ele na sakara. إنك بشير نور الدين محمد إجمع ka sa kowa ya shuru da tsakiya da tsakiya da tsakiya ka juya ka kalli ƙeyarka Thank you. na yau shine abubakar nasir bakura adamu muhammad zaki Number biyu a wuyanka Yeah. <laughs> babban abokinka kamare shi a shigo mai da shi a shigo da nuna kana saita ma aka tsaya ka gani kana haka ko kana haka za ka ɗauka ita ba kunno gargabin kafanka To, kuma yadda kuka gani a nan muka kawo ƙarshen wannan zagaye na ɗauki kai biyayya. Saboda haka nan ba da mutum magana ga yawa hausan mu hausan mu an zo muhawara ba hmm. eh, categories biyu ne akwai junior akwai senior ko hmm. so category farko na junior daban hmm. na senior ma daban results in gashi a hannuna kuna ji